ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم muka kubatar da su da mutanensu banni Isra'ila daga bautawar da Fir'auna yake masu kuma daga nutsewa a teku.